بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم غاب سكو يا شيغابا في غاي التتمة لدروس المهمة لعامة الأمة يا شيخ أحمد بونو ابراهيم الطويان يا نكي الدرس العشرون كراتيا زوتشي كراتيا اشي na gama ya dufe ya zuguta ne mini littafiya albarka kun na bu gurgudu ne yi gangana tsoci albarka hudun bai ga cin bici na su kufa gan bayi ya na ki bayani ya an riba riba ga yi gan shashen riba ejimela laraucin ga a ziyada bibi en yi shubi babu da kalma yake yan yan riba wafi shar'i e ba shari'a musulunci ma ga waga ke riba waga waga yi ziyadatun fi ashiya'a mahsusa Allah ya biya ta tiyan doci na shari'a e na in shi dabo shari'u ta ga wa mawube zai wabe ta ciwa ke wana maminera dare wagan bella shi tun ceto ya e shi mbe murigutu ayi mimma murigutu ga wale wa ya e biya ni da wani ɗan e shi dabo shari'a wuta gaga bai yin doro ta ta abu ma e ba mu'amala ya shi shi bai kukun ko ba ta ma ga fasara ya ni da wani gwa ko fasara ya larauci wani da alaka bai kiyan ya shari'a dole lugata na gan gai a ziyada bibi istilahan gan cuci ziyadatun fi ashiya'in fi ashiya'a sa wa bi tatin da tumin shari'a nan ya tun ya wuce juga ba su kuna manga harrama Allahu riba tota shashalaje haramu da nasi qur'ani waje alahu min alkaba'ir umula da taciya laifi kujo wala la'ana allahu akilahu zandoro na mai gishashana baran sokuta tubo soku bomi ki mai lano aga ga lana sokuta tizo ko lana sokulu fiyaza nga igiyan atordu min rahmatillah ala za ga mai toci ki mai rama tocin aljanna gala ga ebu kparake zayon a ta kafiri wani lana soku wani fiyo ka kafiri la tutu a mani ga gana ta gana wa bu kewa amma wa dai kwake ba lana soku lufiyo a kafiri amma wa peter john ebo na peter na dai rama soko wuri ebo na kafiri je lo musulunci na magalo musulunci ca ta ce musulunci wani gole e kwara mu da bi ka da buga ile tule fin do ciji na laulo na na wa dano da jenna wa ga la no lu fi wa za so kwa u ga be ra mu ga wa ga no u ga da aljanna ma kalma mu ci ku ne wa ga ya buna bogo la na soko utatin akila riba zai gi shashana wada mamatu ba mamanunu mama da ocho mama jiyawo da ma banki commercial bank su daina idai na ashekin ya musulmi da kwata da na da na lana shiga da wani daga gintarayen soce a to daga gintarayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da na lana shiga wa mu kilahu a ga to zai lauya na mu kilahu bi ma na mu ofihi ngole banka ji na wani ko kashiya ji wale bara sokuta ta yaso wa shahidaihi a caga to zai ziyo tsoye yari ya zabe shashala ji na wale wa dai witnesses kasa laya wani eh, garanto ji a ya a so da tolo ya ji fi babu na waga amma maya wale sun nauye koto na loya ji da abu na gikin yana gan shi ma waga to gwayin da ci ji wa fe kare sai gbata ga ya gbata wace bai ga wai gbomi loya ji da nan in ji wa na bai bi na ya wuce wani dana ji fibu ga sowe sai wa bai gbata waje gbata wuce haji jinkiri so shi amma wucin e na baya wa kwaya na baya ma e wadda ga yi lo ufe ewoge lo akaunto jin zai ji mauna gan a ga yawa hali na ja gada na zan do ci ai patation ya lo ai bo gbata wa banki aji ya e ya be ina e mana shi ta ma ina wa batuna wallahu bi ali ade zai ji lamarin wuce dai na uzuri ta lo ta batu to e wando ro afi gwada akaunto wani ya da fitina rai wallahi da fitina afe sai ba za wuji da umma ebo de gabe mai aye me na ga kadara da dazna ya wuna kara mun ga wayin mabezo wa talaka na cha bayin tu ka wai miladi kara wode zan na gwen do jolo kan wayana aw ku da makara ka fi du te kane wo gogani e mi oro yede lo batami haya china ye banki so yi mo china zanna dole lamarin wani shekba da ga to sai mu ke ya shekba ta ci gala su kudi a gai tiya mai hikima da bore wallahi tallahi billahi illazi wa ma nunu ga shekafa ku bata maci na wa katibahu ati ga tozoto e karutuna zai ka otu etiki bụ etinye wani lagbata na wani ala sakatiri na ko ta banki ko gikini ya zagu ba na cika agreement na na to so na shefo mu ya zai da lafo mu ya gbata ji ya banki wotso da na teka tun ya ci shiwi na wago ya dana wa ya ci ya a cikin yallon yawon ga da wazan doci in ji mai shen na na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gato zai karo ya bata lana ya shasha lana lanawun lana toci ta ta yabo. lana toci ta ta tabo kawai giyo na dagwa na omo na tsiya muji zuma wanda wuyi wuce soko wanda wulago sun ikwazi e kina shari'a ne da bayin na wani qur'anul ga wa halallahu al wa harrama riba soce wace laji halalli a yi gayi cewu amma wa shashalaji giya haramu ya yi wale ka tuna yi gbago gana mun ba zaye tiki bo etinya afdol kas abiya na biga wace kici ga ga wace gayi bai on mabrur wace wangi na shari'a jin da bai na e gwamu gawa sai giya etun ya e zabagi e wana wadde gwata ya nukpa bona da nunu adewa albarka na kuna ewon ewo wace amma ya shashato albarka da ba galanga eh yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka' albarka waje azuki ya shasha azuki shasha bai wadi tuna waje amfani ne sadaka ma ju felo e gurulo a amma ga wagai albarka da man ina ya albarka na ci misali yin nan ko bai shigi jile zuguki nan ko magiya ne zoni nima wai ma wai ma guba ozo gwakwa nan ko yi nema e shigi maguki wai ma waji ma guta ba ko gutsu lokacin ni ba ko ya ne ko ba ko ya ne zuguba <laughs> ilero gashi giziye <laughs> albarka man je ji misali a mai ke giwa nan ko ga gila jiloso Allah ah, akbar umma maji gai wawa a sai bai ji rayuwa amma albarka da sha ne ba ne ne albarka lo nan ko rayuwa nan ko wani kindo bandoro kindoro doro na kanan ko ya juna tongala a fegbi adewu shigurun da ci na ga kandor wa be addu'a ba ju fe ga Allahumma barik li fi rizqi so ko albarka la da zikin bu addu'a mu da wannan iza e chaye bu ni ji ga kila waye ga Allahumma rizquni ayo so ko ya mi aziki ayo ga ziki zandoro en yo na di tabbata daga ba so ce wannan aka ni ne ngala ne biga arziki doro ya wuza ga kendo na rayi efu hajjali zandoro ya wuza na kendo na tutu ya wuza na ngala nga ya bolo bolo la da ya kwa arziki ya ji ewu ta ce ko wange biyan wuce na la yau da albarka ta wani ba wuce ji bayani ya zai dogana ga falbarakatu jundum khafiyyu min junudillah yusilu haliman yasha' albarka na leda na soja ndo ciwo su shi na yi ile na mini soja je ya soci na so kwaju tun lo ba zai ga bauna gato mi ganyo idza halat fil mai aksaratu albarka ga lo no no wuce ju fe dokundo wa idza halat fil walad aslahatu albarka ga lo rayuwa giwe egin ne lashe zaguru gogo egi wuye zaguru albarka yau albarka lo rayuwa gi a ga wai za halafil mali zadatu albarka ga lo arziki wa jufe bebe bugo kawai dai gina so ko kaba wa bena albarka da ga lo wa fe bebe albarka ga lo na ka kwace za wa de kabo lo to alkhairi albarka ga lo ya e gwaza wato egma da tazu egma da tazu bo ke ga albarka arziki ne ya ba nan ga arziki guguru ne ya kuzanar wale gi siyasa jiya e wofe na ji logo logwa na albarka lowa na ajiya ni zai lobe ya ce dai wannan bai yi na dai ya mulki ya ji felo arka adde wuji sokun da tre ba zami ga lokaci na za zafe lobe yi pdp wani tabo na 1 miliyan wani cimbo moton ba amma ga da dia kpata ba ne a yajin to sai wuga lewun ba na lagos sun appointment kan gane a ga kiwo ga yajin ga wudewa nga kewun yagi ba ne ni ga kishi wani mabe wannan ga ina e wani bebe kwafe wani efe ga goyi la efe wani albarka luwan wuce ja hukuti be kya ci ne ci rayuwa ya manci jile e, e kwazu kya ji ga ci gani amma bai ja tuna ga yi delere har bai yi na yau ne yede na ce na jade na re umar yede to re. wallahi talawa yede to salari dai na ji shi je goyi na na e ci je wasu salari mutane yi wi gwana da ya guki kullum kendo albarka luwa ziki zina ya shi wai gwa gani ba ku satin yau ya zabe guna ba ta jugi su kuwa albarka da aziki zai walbarka da rayuwi ba manga wa huwa nau'an shasha riba wata tiguba a da riba alfadli riba yake ya ga alfadli gai wa huwa ziyada bibi riba ne ga riba alfadli na ma ne yake yan riba ya bibi wa riba nasiya amma da riba nasiya kalmar nasiya wa daga ta tafa wa huwa at-tajil man gauraye a tajil idi fahimta ko a tajil ugai ala fata da lokacin da shi ta man bebe yi kokoro gi amma ugun ila misali jibe ebu yiwo iga da littafiyan fik usunna ya asai da sabik wajen bayani tiyan alamarin riba bebe misali tiyan gangan gubanin riba gana ga riban nasi'a wugayi a ziyadatul mashrutatu allati ya kuzo hadda'in min almadin nazirar ta'jil ila shirati ci. adda'inu miya mawo mi ga ya inu? almadinu nga zai biyo mashina ya likawali latici ya shirati latici miya mawai jika arata amma waga alajin jika shi tawa labiya miyori nazira tajil ibo lokaci na miya yawo na yawo lokaci miya yawo tsanni tsaguba ni gawa majikara ta shi ta walajin na gayi ga riban na siyo kai kawai to fara ta tuta teki bo ni jikara ta bu wai kiyo riban na siya gbogbo yana ikpabe riba yana ugayi alaya da tati ewo na yi wa asali na ina ma wani dana na yin ci bai tati ubu bai wuce gbagba tuna ko bai wani doko tuna. ngay kwabe riba aziyadatu ala ra's al-mal qallat aw kasarat wayo ko naga yiga riba nasiyo da lokaci wo lokaci so dina waya mina bai cha gbagba gbagbatu ne daga shiratin tilla ci ukata a cin ya gaga riba sa ye digi gida mun ji ga banki de laya a ya ni a ya guba 5%, 10%, 25%, 30%. Wace bankin ibe pasente na ya cici wa amma kaza kaza gaya wa wani. Shashi wuyo ga lauma. Nauyin ni da wani Kur'anu sunna ijima umai musulmi ji ga haramu yau. ribal fadli ngai shasha nau'i bacho ngai kiyo bai'un nukud bin nukud awi ta'am bi ta'am ma ziyada e wanna la wanna bi mi ga wannan kuyawa be wanne, yan gici ne mi ga wi amma ga tutati ojo la naira obe mi la naira mi nkunyawe amma ewe mi ji woro mi ga la dubu daya gbakwayawe woro na wala ya mi na wayi ji kagutun ayi la ji kagutun gbakwayawe ato ni la ji kagutun ayi gbakwayawe wala ji kagutun ya mi ewe iwo, nye wayi woro nye mai gbako naira naira gamu yau ko mede local rice shekafa na jin abu magin ya cana wa madina yi ga foreign rice na kin da mbo ala biyu da na saka wala foreign rice na to ce gana bano ni be gafi ko bano guba mallaki mi yawe na ga yatta kun ga sai waji wala barwatu be na biyu na yana mila wucin yawe mai Allah wuce wa kpanu guba wala na tsotiye sarauni na waya mi kpanu ni ko ni bai gafi gole bibiya lowa ni na wana ndoru ma shekaba shekaba guwa na gai ga ribal fadli gole ya bi ni ba su yi manna fiya ebu e tapo so na dagbata e wani min mawo cha la ya mina me bai ta tiwo to cooperative ji kpatango ole nwa gadago cooperative ma o miliyon ni aga oga alajin miliyon ni ce dubu dari idi fahimta ko no le shashaga na wani udayi egwa begwa ya wani ya yi yawo begwe ya wasu layayi begwe ko da wagwata banki ya yi shashaga na wani gbogbo yi fi ya be cooperative na je ji be kiyan Eh, mazawai tiya shasha wani amma laifi da ba wayi kaya shi kin ga laucewa ce bai gale rana a shi yangi ciji ko ya amfani da ciji mashin a wala ta ngole mashin ala ya wa chabela e waya ngole wa choji le ba don inji wobe waya wangi amma o ma o wala daya amma ila ta tubu awo ma dubu dari abe goguki dubu dari da goma shashaga da wani galuma da shi da alkhairi gan jama'a ya fahimta ya riba jani da wani ko nauyi guba na gana to a dai man ci na je ga shashawu da nai rayuwa ne ki dalili a a ga yi ina ja annabi muhammadu tuye sallallahu alaihi wasallam ga shashe lona ga zinari azarfa dobino eh, esan alkama sha'ir e gutsuwa yin na ga annabi muhammadu tuye sallallahu alaihi wasallam da wuce mai wannan ranar al'aura kulbankiya na lotun gbani mai yin ya tsabanki zaune ko ga al'aura kulnakadiyya adi zamani ya annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam bogo annabi tuwaya ga jin jo bogo zakka da kibo naira ba shashama da naira ba ga gari zai tiya bi fata wannan na to ga ga ga wuce boka yiga da taysirul alam sharayya umdatul ahkam ya shek abdullahi bin abdurrahman al-bassam da ni sharai na jige sarawin ya kiyo ya littafin umdatul ahkam na muje bayani ga wuce kide hukunci na tafiya zinari bi azarfai wa zinari bi azarfai na fi lozamaya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam uga tati ta yin al'auraku albankiya bu ya e wani je tsawa banki yoyi na na ngole ya tsuwa wuce ji inji banki wa fi tsawon ya ko wuce bebe kaida yayi eti ga wucin ga albadal lahu hukmul mubaddal fi kulli shay indoro na ga sangwana hukunci na sangwana mutatiya ina sangwa bayina bogo ke ga da zinari bai azarfe wadda ya gwasa da naira jiyina da riyal ji riyalin ya saudiya ce shi ko junai wuce yi wa misira ce iro dola wuce america ce shi ko cd wuce yi kin gane jamu pound na wani be ɓata al'aurakul bankiya shiga da nan hukuncin ya shaga ta tubo a shaga ta tubo bugo na gayi kayi da wuce ko albadal lawo hukumar mubadal fi kulli shai shiga da littafin wuce ko na ya de bayani tiyan a shiga a dai bayani ebo eh, na Allah zakalla bai yi amfani yake bo talaka shi zina da azar zarfe shi bai kukun gafe da zati bo tuwo bogo to yi na kiye ji biyo shi bai kukun ga amfani na zina da azar zarfe sai ji na ga yi to yi na ebo eh, wa ya ci ta wo naira na je laya sadaki na ya lura sadaki na ebo eh, na wuji naira haya ha sadaki zabo ya nabi Muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam bal atta zakatul fitri dole ya wu be ha be na je lawu yi ne in gici na ji tula ya zandoro na wani ngi gici na ji tula ya zandoro yi ne na sashi uji wanda zamaya annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam annabi mutu sashi aje ya naja annabi tuye ita zakatul fitr na ikai amma daga nan ngi gici ngi gici guwa wani shari'a daji musamman e bayan da dada na fe dan wuce na ga dan na jau ta na yi ga kwakwaragi mini ya bayani jai sun to ya ka'idan nan ifilo ya wuro manga wama yusamma bil banuk bil fawaid fawa ainin riba fawa ainin riba ga ena banki soshi albanuk jamu ya banki na wani kalma ya larauci injin waje amfani bai kalma na to nasara na jibe biyu yi na ji amfani bai na gama ya yi uzuni amma bai larauci ga yi banka ga masraf masraf ga ina banki ji yi nan na eyi ga alfawaid na interest ko ga usury idi fahimta ko fahuwa ainihin riba interest wuce na waye gudana ainihin shashaga na wana amma wace sun nuna yanayin fa'ida nan ga bibiya yau ko yanayin ganga wa bibiya amfani wadiyo to iga gishi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga iga ya ti alan nasi zamanun يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها zamai ya be da wani a be fingi amma suna wangi da ga ya kiyan ege wawo a fe le ga guri yo idi fahimta ko ile ya golda kiwo yo suna ide da na mana mana ko hadisa abu dauda na shewa albani ga wata suna bogo alfawaid nga wale suna wangi wo ya interest na je ya ko usually na to ege ge diwo suna ndoro aga tuna bai wasa tuna riba riba gawa man gawa kurudul bunuk a ce ga kurud gbata na shi banki laya wangi shi na dole alfawa'idin na iki ha so da biyayi a ga da interest ko yi na wasu amfani na tiyana shashaga da wani wamma wamma a ta lata ti wayawe shashara da wani man ga tajmau bainan nau'ain jami'a wale gbata ya banki je yi na nauyi guba ba ya shasha na ide musulunci wani lagada ga yi riban nasi'a gan bai kiwa riban falliya a yawo foko a yawo foma e ga tutu inda ya ci gaida efoge lokpa gbata fe lukilu eya na ba onage lokpa gbata fe lukilu mudami na atsari yake bo gbata banki so cha lugwa ikwazu ki wade uziri ba ikwazu ki wade uziri salary bebia ko wo gbata be bo uziri ndo china lo aziki wo ko wo chona waga ile gbataje etidojo nde da sore nde da sore man ena wolana wa biyo gbata ena ga wuce na zugusu zugusu ibi wuyi fayaru mu an yastadi na miyata ala an yaruda miyata wa hamsata asha ba da sana man ga fayaru mu haramu yo an yastadi na miyata na wa ma naira shi tsunan ala an yarudda ta biya ga yana wa lajinai mai atawa amsata ashar ba da sana zumaya ne wa ma dubu dari dole yin da tsoka ga misali na yi kan labe na a ga tobi ya dubu dari da hamsin zumaya ne 15% rauna ko? a'a 50% a'a wamma 100,000 a ga wala 115,000 yawa be 15% ga ga goya ni nina dole ga cooperative ya jigwa ko ko 110,000 ga wala biyu amma na tsugge na yi a masu shiyawai dubu dari shi masu yawa ga wabe wala dubu dari da goma wabe ga wale wuji wabe waya ko wuce hage wuce hage da nauyin albayu bi taksit akwai ya zaga fela wabe degi degi amma wai wabe gwayo wato wancan amma yabo gbata ne nan a wani hatu man jiga laifi da ba amma to sun ya ji sauki ya talaka ji iga ga ya lati uma ji fahimta ko mai saudiya ce ya fatawa ga laifi da ba ibn taimako ya talaka na dewa ba shi shana shi mota mota ya bawai umade gafi miliyan badasha a gato ba koya gubo gwata ne moto ga ajiye ba koya gubo dai gidi taimako yau amma wani wata sharafi ya la tabi ma nesa inda ke wa gaza ku moto na yau bata na mulkin wayo wayo inda lallabe zan da ci biya ka tanga fitina biya tsami wo ci ga ji sauki ya zanna wo kamfani moto wo aka ejin jim saudi wa sarawin wai fi kpaye mallaka ya ziki ya zawon giri e wani ya wuzo yin baya talaka ji lokacin ya amfani shi mafi bo wai dai bukatu musamman kin wuce wasu gwa ko doro moto yau emin doro moto ajiye da mashin tuwa doka kin je da bai mashin tu kike tuya egwa ego egwayego daga mota sai mota galatogi secondary ba ta ibe kiyo mota mm, emin doro moto jina wade emi achichi zaguo fibo ndoro yube moto yube moto toji egi wagi idea epaza eke yaji taxi elawa sirisu a moto da ya ji wucin ke mashin wi nigeria bu hmm, gaskiya wale zai tun shi tsane wale moto n'ushi shi ne ebo gbata moto gina iri na nun sakoji zakoji da za abu na bai ac irin wuce gai gai wa lo aji ko umura gaya ga fi gba rufe mutum wayo amma yanzu ne dai bukatu moto na gumu bai ac bai kiyo moto na gaba na je dana gan ya kusa daga maka wani madina wallahi tallahi talaka ma wallahi wala haya ya eh, yi gbata degi degi inda ci polis yo ce biye yi wa gizi lokaci ajiyar abe shi gate misin ya jami'a ebo student egi makanta na jalo babu alo ajina mutu mai lafiya gwakko gbata jiga da allah caja sai ya wadai gidi ya guba ya guta ya guni waje ya bogo man shiga biya albai ubi taksi ta gada wani man ga aumuksita a caga aumuksitatu ko kwa wasu yawa degi-degi ko zumaya ne ko ma fe lube degi-degi ke ga kawai deji kaya ta koyawa ci lawatau na wayiwo bai gwayon duko wade moton na miliyon gafi ewo bai gwai wade yan duko miliyon gafi amma ya e bugbata na wuyi na zumaya ne ko a gafe ya degi degi lokacin wuga bai zuwa na wungi kini ba gaba ga abe kira ga ewo laya wuga ya degi degi ko ya zumaya ne amma e ya la e tatiya ina ma'ana wuce kiyo shasha ya an kalitu lamarin na ko amma wani ya koya waya ke moto na ke emina ya wasu maya ne amma wayi ewo bai gwaya wa demin na waki o demin na miliyon gafi amma daga nan wani bata na wai miliyon gafi ta tu dubu dari waji ke yan wage idi fahimta ya lamarin guba na ko na'am na gayi ina man ji ta tiwu wani kace ya dai man na ji cele ba ita al'amarin nan ibu hadisin da tina ji fasara. amma man ji ga fasara na cin ita hadisin wuce wani wayi kiyo baiwul aina gai ba nabi sallallahu alaihi wasallam kan an bai ataini fi bai atin wuka kiyo wace guba mini wace ni gayi man da ce ji fasara. a ga yawo begwe kaza bata kaza bi ma ne tuta tutatiya yawo begwe man da ce ganga na bai kwa amma a doktor lukmana salafi na ji sharayya bulugul maram a e yi shari'u ga tufatul kiram indiya ce yau ga gana ta zuga na ji wacce ya irin ne kwa jikara ta iwu begwe jika shi ba ga uji wuce kpa baiwul ina ce a na bai kpa iji fasara ya baiwul ina ka to yin fuci wani ko ga yi gaga wade bukata wa biyo mashi ni to kaya da na ashi ashi jika gbawo waga ashi jika gbawo a to kayan na ashi jika gbawo etin gbatan magashi bai wani wobe gwe jika jika shi ko jika shi bai gutsu wani nauyi ya yi shasha shashan da ci dabara ta je tiye shashabu to ne tiye tiye shashaba ne bu ne wagula ta zanna wayan koyo jika gbawo bata wa shi bai jika shi wani wagula ta talakan na dabaru ya wace ga man shiga yi ga shiga shiga nabi sallallahu alaihi wasallam nan na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai ataini fi bai atin wace guba mini ya wace ne wujin na to iji ga ewo begwe kaza bata inda ta tuta tigona bayani na mai jina yawo ko ga mala de man no tina yilo be ga to na wato kaya ku bata be ga amma man shiga mu ga mu ci taza yaji fahimta ku a ji hadisin na adiyaman na jijin hadisin na fasara ta ce wani ويجوز التبايع بالعملات الورقية من جاء التبايع شيشي كوكوين واغوين بالعملات الورقية al'umla nga ya wani je lotu mai yin takada yi na? umla ya kimiyya ya yi naira ya saudiya ce yi riyal eh america ce yi dola ya kindo ci yi euro a jiga ga umla ya wani kindo re lotu mai yi na gato laifin dabuwa ya ji kiyan shi shi bai kokun da zan gada wannan jo idza tamma taqabut abe kede ngo migo wada bena real be naire ya kun waya waje idi fahimta ko e wannan ngude kima gado shi real wude kima ga kiya naira dola ma de kima ga real Ata ta guta te waje bo adiyo to zakin naje lotu medina rena kemini ya addu'a al-khalija wannan adeji ne lotu bai dinari na country wa gina ya fi karkashin yankin larabawa jaunar ƙwala sallallahu alaihi wasallam man ce ya dalili ya ciya halalli baya ya kowanne ya doji annabi ga izattala fatil ajinas a da kiri jinsi nauyin yawo wuga cewa jileba ko kaya wuga cewa jileba na fabi'u haisu shi'tum eku bandoro ga bai gaya ku na riwayan da shoga kai fashi tunkin da bayana idza kana yadan bi yadin abe kirwayi e be gwana wade riyal riyal gukin wa naira gwana e fozu maje ku ita ta ci ga wade riyal ni bani kin gi bai naira dari bon wege riyal ne saudiya lokaci na yufibo 2009 ga ya wuyi tiya riyalan ni wai kinigi ba naira shi ba kanga amma zai ji jin foce wani kima da ahmad na ga riyalan ni kinigi ba naira dari nigeria bugio bogo mi de riyal ku naira ya mi ngole a choji le ba jin saje o choji le ba wuji naira be naira ye ji kiyo ekwe ya dosha naira gba ku naira ore ya ku o je e la tati wo wuci riba amma naira ja ce shi le ba annabi ga le fidan na ba wadeyi mi de payi wala ga doshi le fidan ba amma wudi wi yedan bi yedin egwa begwe payi mi dana eyi wa dana mi de payi pa no guba wọ́n wọlé ìpáànù níbẹ̀ gẹ́fí ìrírí kún yẹn ọ̀sìn wọ́n á gé amma wudi wiye dan biye di wudi ga mi a lon sha wudan bo me ben Allah mi be sai be shashalu shashalu bugo ke ga uh, ajinas ne na janabi muhammadu tun ya gari bai lona wuri ga cewa jile bai ba ko shashalu a tun wuga cewa jile ba laifi da boye biyu ta teojo a gari ba lukan ga kan kici riba lo eyi dai yawa tiye mitiya oge yau kpanu ni bai gafi imi kpanu ni wuce yi kiyan shasha jamaji wani yau ko ebe na matsala ji da na fikiyo mutum egan riba egan ogun egan wace da kibiyo matsala gutan na mutum sarawin mutum ila hankali tu su kwan yi. ga manye kwabe iza tamma taqabud abbe kede at-taqabudu wo gone rawe ni goriyale ni na ikoya oshida wage ye juzu wage ngole pata al-umulat al-waraqiyya ga yoko na jinsa jije irin yana فإن لم يحصل التقابض fahuwa riban na fi'a amma adake a takamu da ku daga daiwa bai wajiyana na riyal layawa ga walomi ko walo banki da ku naira waje ngole takamu da ba man ga fahuwa riba wajen shashakanga ibuna nabi ga idza kana yadan bi yadin sai uga shi igwa begwe wai laye miami ife laye wayawai ko ga betati ojo halalliwe wi kanga amma jinkiri ga luwa jariba nasi'a an nasi'a mun ga yawuwa daga ya tafa a tahir ma da wani buga ita alamarin nan nile ga misalin na yau ko idina jara mu abe kiwu ga cewa shi le bana iki ha a tajil ilara ita faile da hakkin dojina ya gaya dojina amma laifi da ba jaza fi tafadul wuga doji ji fahimta ko amma waje shekafa bi shekafa yare waje kaba bi kaba yare waje ekwe bi ekwe yare sai dai shekafa bi ekwe ji fahimta ko bayi bi mai yabo na jin saji jikin ha amma yana ya tsawon wuce wani gayi egwa bi gwe laimiyami kafi da wace yi gumi ya da gumi gada ya na ya mi dana yawa dana kacha riba na siya galo ibu hadisi na igba mangi na mai hadisi ma muslim to abu abu da wato magobe ya dan biyadin kya na bai kwabe ga wuce yau غي حالا مقبوضا في kabla قبل افتراك ahadi imanil الاخر edofe ba ndị ọzọ n'iwe gweyo mi gweyo ịga gabe oji ma nwanyị ọkụ Sheikh Ahmad bunu Ibrahim Atuwayan ce ci ga bayi bai bayani tiyan riba ga وكذلك بيع الذهب بالفضة أو بالأوراق النقدية غاتي غاغا bai'u zahab idh kuzinari bil fidda bi azarfai aw bil awraqi naqdiyya ko kwa zinari bewo na jeje takada ne ne a jirai ga al'aurakul bankiya ko naqadiyya ko warakiya الأوراق البنكية misali mide zinari da ganga kuya wa benaire alauraku na kadiya da wani man gayyar zamu fi takabut idan ne wa gayi tsana a da takabudu gugo lokacin ni luluban wace yi jinkiri ga da boma ibn ngawle ga zinari wa cile babe naire ko riyali ko azarfa cile babe naire ko riyal bi azar fo so ma aji jinsin niya idi fahimta ko bogo yi kwa be doji amma wudi wi e be gwe musamman zai je ji canji ji fili ya fiti da wani adam ni zai ji goya sa tube kiyan hadisi ne na aka ji ma iza daga naira riyal na wada jamfani yi ofela yi ko dola na yi na ofela yi wa ga amma na ba ka na mula yin ba ta wa kaza a san sazo ne a ne wa yaru qadim bil jadid a ta gama haramu na azahab zinari alkadim na na, igbakwana mide zinari ya gbaku gold da wani ko azarfa gbaku kin da yi da gbagiyar zinari ya da azarfain zage da fiye wani wale wale gbaku yawa malegiya oro bai sa aji, bala ga gbaku to waju da kima ga giya oro bai waji fotuna babu kimo kan to manga alin na haramu yo ngone ndoru de zinari zinari giwe ko to haramu yo me ajiki na ya kumbe dojina wa yahrumu bai'u adh-dhahab al-qadim bil jadid lagba ko be mi ga woro mi kunya we ga illa idha kana mutasawiyan fil wazni yadan bi sai dai zinari ba ko be woro ne tun wa lauta scale wani niwo wa di daidai enan wana enan ga wọn to kaya maga a koya da yi yadan biyadin egwa begwe gbogbo ya ga taske la obe zo a tun wule wọn ji daidai bai oji kashi wọn ga doji kacha shasha a ce ga lowace da wani watori kul jawazi ga ya kpana ta kpa halalli na e bayan kuku ya zinari ba na ga an yabi alkadima bi fiddotin wade ku zinari ba ku bi fiddatin da azarfai ngole jin sajin ne ako amma ya ba su da jin sa'in ni amma to a so a saki wazani yirin ni wazani yirin ni aw bi awraqin naqdiyya ko kwa wa ko zinari ba ko gani bai ewo na jejin takada na na jejin banki na na nga le jin ja teri ko jin teri e ko na ga yi kpayin halalle. summa ya gudu Asaman saman kan gaganci ya saman wace ogowo wace ogowo da na wucin summa ya shtaril jadida bi zalik e wannan wace lo shi kiyo woro na waye bukatu na kima ya ga yau wa da zinari ba ko ya zaide kino azarfa na ko zaide naira ko dola ko riyal na waga ku zo wace go wa faida wa zinari woro na wade bukatu na wa fe shi be wannan na wa ku zinari ba ne ne kunna ya fo da kiyo bai na shari'a kane mene da zinari ba ko mayan kun da fidda ko wo na togo ya ce da gwaza wangi jo ya taka da banki ne ma faida lozu ko mi faida shi kiyo in faida shi woro na mi de bukata una gan na ga ya kpa na yi kpa lalle na amma ka hali ga bedda be wace wa ko zinari ba ko bewore wata kiyo e guba kibe kiyo e baskela alu tabona ade na gawaji na gba ko toro aga waja ba ube gwa be gwa ci aga yallu ya doje ogo gwa ko mi ko goro mi go gwa ko amma ga ya kone ge gana da kun ba ko da azarfai ko be wani rai wace wadda wace kiyo woro wa mislu zalik misali na jike be al'amari na ilabe a wayin na ridana, ga alfiddo azarfa wal amwali eh, ribawiya da dukiya riba shi kishi azike riba na nabi muhammadu jiya yi na sallallahu alaihi wa sallam wugayi mislu tamri ke dobi na na wanda mini yana nabi muhammadu yi tiyan riba wani wal milhi esadabu annabi ga ribailu ribailu dobina wa sha'iri annabi maga ribai ke loyen gici ne ga sha'iri na yidiwa ba wal bur riba mai ke lo alkama wanda su sun ga mutu alkama inda ya shiga ilaji fulawa bai ayya wa kullu ta'amin yuqal wa kulli ta'amin yuqal to yin cin doro ne dadana wa yudahar a mai sasona no ce ga eso na ko eso yi eso shekafa eso kaba e yin cin na kpaka ga wani eda mai zikiyo eso to kabo na tsohon dini ubba da na janabi muhammadu tuye na ba sallallahu alaihi wasallam ke wogaga shashalu shashalu ebe obe ga gutsan idan na nabi tun ya ga shashelu na wuda kibo wuda mini ya nuki mi ibo na bugo gwa mi da ya san yi bi ozi lashe kafa bi ko ma mi bufunni ikere mi ala bufugu ba yawai ko ni be gafi ngane e sa shekafa amai da shekafa ai e wani da be tuwaina wa da hukunci ya ina ji shashe lona in gici na ji shashe lona kendo dai towo wa ga na bi tun naira jiya bi wuce shashe lona na ibuna de man ji tiya bi fahimta ne amma fahimta na ji shazu zuwa ne ce ne shazu na e ga na dalili ana ya gana zanda ci gaba bu ya dalili mini manje wani shazu ji doku a adini wada al'ijima wa ibn munkar wa Allah bayani ya waye misala na jiki ha sha zana ijima wa man shiga kaza wa bele man do ce ga ra'ayu na to e ga man na ji kwatewa ba wala wuce e bana da dalili a e ga shi boka bai wa gbota tuna a da ga ga na dalili boka ti ubo manye musulmi ta ti ubo kwata na na to wa ba ga man da ci ci bai wa da ilimi tuna kacha wa ga je shazi kan ga wa ga lagun zana وفي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطأ كيو غينا إجماع تاتيوبنا باب الخيرنا أما شاذته وغير كوغا شاذ جزا نوع da ce ya tsari gaba wadon دن laza je صحابة bidiya a gani من دشي ta tibo da jama'a shi mini ya bayani na yabe yi na yi idi tsaye gutsaye na nasi bebe na man shiga ya tiye gutsaye na waji kiya sai yake yin yin da cin ji dan nauyin ne biyoyi na ibn e ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ga illa na daribal falle wani ngai alƙayu alƙailu walwaznu ma'atta inala a cigan shekafa dobina esan enaji pata shashe luwa be ki uga beta ti ojo na ga idin dana yadda wuna ko be kpanu idin ko be skeli umake yin gici a yin gici ki ji fahimta ko bugu ya ganna ga boka gan zai wuwa gan shashe loyin doro ne dadan a mai gigi na amma ke ciwa ni na duku lole yadda yin na ja zaka mai loyin na jiga tafi loyi gurbe littafin atatin mai mangawal ga wal wajibu alal muslim al min riba ina yi wajibi ta ce musulmi wani otu ya gan da kiyo shashe indoro na lashe shaga da arziki ubo na ko yangi ci ubo otu ya gan biyu otu ya biyu wa takhallusu minhu agwa wabu wa taubatu ila Allah umoji tubo lo batuci ji tubalo ebatuci da na ojiliyani ne na makina agwawa ga tu eliyan shashaye ma yabo ga toci na wani gayi suratul bakara bai wani gaya ayyuha allazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin فإن لم تفعلوا فأذنوا بهرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون da ya ayyuhu allazina amanu ya yi na ja imani ji betoci ya ji dan betoci na itakullaha itasuku Wazaruma ma baqiya riba in kuntum mu'minin ya gwate inagake ya arziki gbata na laya za ya ce tushe sai ya ci ubana ya gwate bo ni me tu amfanin da cina ciya bo na ita shi sai ya daina shiga musulmi ya yau e ga gobe ma tun na ayan na biya ya so kai je gangba ga wazaru ma baqiya min riba bugo to musulmi na maza wata shashe wani da dagin ga wadda lawo le zuwan biya mi aini nan ma wani wadda ya yi momi ya tsaye wani ya zu wace wuce ya bani wadda mini ya na jahiliya da yana ji wace na da kwayan gita wuyo ribar jahiliya gane wani ya za shi shi kawai mu dai dewa maza wangiji ga amma wani taba ya wala yin biya mi adde zan da ci to gwani ina ya lagi yana da wani wuda amma ce cewa ka zama mai amma wa kaza kaza wa labiya mai musulmi fi wanga ya ji bikin. man ji maza bai illa shi sarawin na su kuka ya kunna kiyayi lamarin ja ta ya kire wallahi tallahi billahi illazi to zai ji wa la amfani ya musulmi shi na adila ya bai egu ta fe la talaka je maimako ke kamfani ko da nan da ci ade tuwalu ade bibe wani a shi kawai talaka jake da jiwala ofe gile ta abu adde man da cika littafin ku illa na jidan shashage wani ina lasa kula jara wuna mini illa wuce wudana mini illa wuce wudana so shiga fa'in lam ta falu ka gaye lami tuye na mai gaye ete ke ya biyo shashaji na فاذنوا بهرب من الله ورسوله يصيامي yake ya kun min Allah daga ba tuwoci wa rasuli gan bai tuci ni? mai tafsir muntahab a zamanu yi fakunu ala yaqinin ya ta fita ti gaskiya kede min annakum fi harbin kede da ko min wa na yadda ko bai toci gan bai tuci wani wuji bayan da ci buwa limo ana da tikun li amri ya bune ya gwati ka bai umarni wi ga yi lagwai te mace gwa bugu ma na yi faza no bai harbin wuga yi fastai kanu bai harbin ya sa gaskiya ya ga ya kwa biya ya so kwa guye wannan ga ya gun kuma bai so kwaya kilo ke ji da ba so shagun ya kuma tun ne ya bune ya so guri ba ya bune so kwaya za a zikin wa in tubtum amma ya ga tuba ji tsagwate ya shashajo falakun ru'usu amwalikum ru'usu amwalikum ewo mai elezu ne lamaza shi na ake yi wito gwane da gwaye bi zai je lawan mayana bi zai je lawan mane la tazlimuna a cigaga la tazlimuna yanayi ma'auna e ga tibi na kumare ki ga tibi na kuma bi ahazi ma da ya gwayin da na ga ci e wani je laya na ya ga wuje ci ga wude ji jikara ta na min ma'auna mai agwa to ya bi na kuti ya ga yin da ci na ya ma'ana a ci ga wala tuzlamuna ya maluwa te so bi na kuma fuska ci bo ga bi naksima aqrattum jikara ta nawa mu nawa ke lashi na jika shebu lashi awa tibi na kuma gogo ya na ya ya ya mi e zu ya la ma ma kya ma ma ma mi na uwa ga ya tuba mangato ومن حصل على الأموال الربوية فإنه يصرفها على المشاريع الخيرية تخلصا من المال الحرام زندورنا أسكيا ربا غدا لغونا ولو يجوي دا في بانكيو زما جليوبو وانشيكو شيكو ما ويا ويسودا ya yi ga ciji ko ya mama ko ya gwalatu wacce ala da fi banki wadda da nan da ta sowa banki ya shashan na jiga na kilo keji da ba wadda ga wasu da mu inda ga tuya wani zandoro na gabe da arzikin da ciji daga banki ya shashan na jiga wani fa'innahu yasrifu halal mashari ilkhairiya ita alkhairi na jiga cicina musulmi je lo etu masallaci etu makanta etu mai kungi etu bai ga musulmi da cina ilotun e alkhairin da cikin bo illa e na da shafi ba ga takhallusan min malil haram ebo e ile fobe kiyo be wa harami amma ile banki wuce ji interest wuce na ja kuyaye wani wada so da ya be na wagugi wagi shasha wagi wa haramu wa haramu bogo babu lotu ya adini musamman makanta yi zine tigigo ewa wuce ji lawan e na etun alkhairu ba amma wa ya giyu ma e wannan ma walla ya da na gake tula da yaba ma e bana wuje wa wangi waje giya wala ya ne mai la ko te ji za amfani na giya e wangi inna allaha tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban la da ya mo ga tula da yaba amma wada fo be giya bai wa haramun gara na waya banki soji a cake ya tu eh dede a zumana ngo le ga wa fe masa ya so ibuna e, ya gile Allah bai gwa ni interest je gwa yake laya gaji ma na da lotun yana alkhairi ya musulmi jaya amma ga lauda tu mi wa mare alauda tu mi wa mu wani ngo le wa dede ga wa tu mi kan ga laushi moto ma ga amfani waye ya tundi alkhairi ya musulmi ji man ce ci gaba yi bai bayani gawa mimma ya da fi buyu ilgarar wa riba mini na ji aja gada wace shi ne ta wani wa riba to shashe wani a to nauyin ya wace jike dabo na jiri ba dabo e tama dabo na annabi mana yi ko e tiye bai ulgharar wace ya ta man jiga wace ji dabo na yi nauyi ya kiyo ya ta na kuma ke yi nauyin riba amma ga waga bai ulgharar ke kpabe bai ulgharar yau waga kullu bai in ita wa jahala wace doro na rakibu da wani wadda hakika kin na? ke wace mm ji na ko kai ke yi wa na labe fozuma ji na ko ci ku musulmi ji wana kuwa nigeria ci ji na ko ga wani ba ce mu da mai yan wani goyo mace ne ji biyu na mace bai lalwa na ana wacce to zai goyo sana ga ne ga ita ta da mu race bu da na, wadda aki kawa zai cewa kya gucewa bai wulgarar gada wani annabi muhammadu mannahu sallallahu alaihi wasallam yi ga kóra ya kafiri jiman agi ya zuma shi ke biya ya gito shi ibo ne ya waza ya ji zofi lofi kyayi na shi kayi tiyana eh freedom be eh aro aro ke da gogo wuri tiya ga ifo zuma shi wa gbaya ya gowa a o ya ji nauyi titi guta ko e waza ya ji gifin wani musamman zai je wato ga a ce suna na biyu na ko a ja ci fitan gya na biyu e muna na biyu den na yau ya giyo bai ulgarar yi masu mace ta gangba na e goma yi so in duwa na shari'a ga ya e ji na babu alkhairi na in duwa e na ga ya kiya da na babu sharri na ala ya lamman khalak wa huwa latiful khabir zai ji na to da bi to ne mutti hali da wani shi mutali zai bezo ga wa waje wa amfani bile tutuni na Allah lo ba ko tsani a dawo shi ko asa ewo wuce ma ba je kin asara ewo na kama ya kan ewo nan ga shi biwi da na zan ci ke ya tole na tole zu ke ya lada wo ne guwa go ba go wele ga yawa ke ya bejin asapa muta ojo ebona aga oge na kando ita da bon mm, ngala to chacha waje haramu bona kando ci ga go kando ci ga ja saru so kuma ga ja sara ba ne wala otsun so la da kiwo chacha wana a ci ga gile anan ga ne ai patation lo da ga so kuma wa ga o wumi ne waya gala ga yana jiwa laka kwata ba tiya bi ne ko wuce ko ina gira yi kwatana. na ban ce to ya wuce je yayi ga attaminu adini ga attaminu na insurance da wana idi fahimta ko sawa'un kana ala nafs ni rayu toyo ga itaminu ala hayato life insurance no ce ga yi wuce ko tsamini wabi wani au alal mumtalakat ko kwa insurance yin na jiwaji mallaka wuna yin e na jiwaje na ke moto na ke mina ji fahimta ko ka sayarat ke mota miji na a moto shi wahala da kamfani na ji insurance company ji a jiga ga sharkatu tamino insurance company gana wani a moto lada ba ga koye miwe e bo masiba ga ba da moto accident kiyo alawa ya je yawo de wani wai taya eye eh, yana kashi yi tsaye tsaye ta eye eh, ya ko a rukfatul qiyada ko kwa driving license ngai kwabe rukfatul qiyada ya alkiyada to amma na wani miliyaga wani da bukata ne yake Allahumma illa ko na manyan kwanon gayi ayaza license agwatu ko ibuna ruksa nga ikpa license gana ko permit ko authority authorize we nga kpa be ruksa yo to amma nga driving license ide muhimmanci ibuna zan da ci da O kuma moto pa kuma jirgi to amma kila malla lagan na biyo ibuna nga yana yikin re yana sabona a ke wujo yana jida hali na wani gwayin shari'a amma wa cin le abu wani da fa'ida ka wadda driving license an ga wule ga waje ba na wani ya ga wula mu moto fa wala mu moto fa bugu a gwanna biya we waji tabbata ga lalle ji cancanta ya tunna le ga laifi da ba idi fahimta ko to amma ni ke na lamancin labu biya abu ko ke jimbo na gwaya na yabo nan gaya na jiwa ba zuna nauyi wacce na je ya dana gani mai kiya riba na ne nga wai labiya yi kashi aji zai je fahimta na ko ta eh be moto ina ko rusatul kiyada ko ok a je da waga wa pa moto lona ebo oga be palo bando chine jijin na Oke, awo gbata ya wee ndu ga da di moto na nga kwa be ruso turkiya da yoko ba permit yewe pa moto lona wannan garin su a larauci sauki ga aji sauki yawa garin su da kan zama yawai ok ok mele gula tilan wa wajen wannan ya moto dabo ya to ba yawa izini ga paulo na dabo eh to we biye ya kube kakai au ta'min na yogo hmm. to to ne ta da wucewa ma ni ya moto shi me waye gimiji lo bazo ba na gaje da amina a lo shi kazana ne ga ta da bogo a yau da ya sai ba ga ga fa moto lona no ne ga etadabu e wani e ke ga yawa e wannan ayogu gobe wani adi amfani da cire amfani da cuga je yawa ma sai wa daga kan ga amfani abin tiya babu da cewa ga ta'minu si eh awit ta'mini as-sahih ko kwa ita al'amar ya lafiya to health insurance da wani ya lafiya to wata ga yajin wuce ji musamman zai ji ya yi lotu ya yi miyaji na a ga waga ya buwa na insurance or health insurance bai wuce ya waga ci ga kacha ga ya wani la lotu ya zagi musulmi je ya bagi ma wani gbagwa amma waju la un bebe sauki ya zai ja da so ku fan iyali ji to man ga yawan na ji kwata wacce na ji kwata wacce ya ta ji to tami na ji dai doko kakayi a dai tami iyu ga yi social insurance ko social security idi fahimta ko rayuwa wata ti jama'a da fedin yayawai wani tuntun tutuwa ẹ̀ka da ṣe olugwa amma dai wa làwọn lawobe ake dai taminu diddul harik fire insurance moto adina emi wa adina idi fahimta adina gagawa nan ake dai taminu diddul jamil akhtar all risk insurance asarin doro musiban doro adda wani a kuke yawai ake dai التامين bariyun ماريتان انشورنس faruwa jin ya dubu obin obin ko zai yi wani ko na ji biyu na ji fahimta ko to wani da wani ka na jadi mun yi ga nauyin ya aminci laya tsoci da tilalike soci ga gada ki zan domin dokun biya doye o ga de ke sharri kwata lugwa su ko tsayi gan be rikwata kwata to jama'a musulmi ji wato bayani da wani kokoro geti alamar ya riba bayani wa wani jefe salawai nan to manzi allah amfani jibe ti haramu wani soci ladakiyo riba na a ga hikima dabo hikima dabo mini hikima jo zandoro ne goshasha nan wato mutu ya biye gwaza wangi ibo zando ya biye gwamu ba shasha wai lagun to talaka shi to zai ji e da ya fa wani ba ni ya zada ya fa wani biya wani mabi wani wake a wata ke wasu yi na yi na wa ya na dana ne waje zanna taimakwa waje zanna taimakwa ekwe shashama mini illa wujo waji ula bolo-bolo na ya ji oji na ya ji oji na ala kya bu kafi zando ya to zawo ne shasha ina biya to biya a cewa ga mini na shari'a bebe iza mun mazawa alkhairi da basarawi galan man je wasu a de man na jiga wa mazawa kan da ciwo da alkhairi ga sadaka da wajen yuna ibn zan da mawa wa sai wa da ya fa wa maji sadaka ya zawo kan da shi ude ba guke azike mun ci ba. a ga yi ga shashaji tabbata wa la ewoma Allah amfani ta ciwo ma ga doku zando na ga ma wa ina wa tuki kiyo amfani wani ma wani wo facho ina mu da amfani mago mi amma amma ga ga ya tabo mi ta di amfani ndo ci ko waji mi amfani ndo ci kanga mi amma wo wole ga talaka jiji wala da wani musamman ya tun loci tsaji wole ya zo ma ko da gizo ko jiya a ce a gama shashala shashalaji tabbata wa lawace e ji e kwaza ki ji zawon giya ji damuwa bai sinaji ba dan doro haddi wani wa kaka shi sai tukiyo sai gi shasha kawai mu lawu da wace mu da ki sina andoci mu da ji sina andoci wa da ba na ma rayuwa zawon giji ji wa sai don sai bai sina sai bai wuce bani ke abu ga maka zajen ebe ji ga ya ja egula to aluma ga zai ja ku endo ci tiye amfani da tuna bida ci je loji lojin ci na waye kulobe wani bida ci daga ko shashabo a da kwata wani sinaji ga ta ce ina yi hali wani al'alamul islami na ga alaki abu ko yi je fata kwata wani ga amfani wa shiga ya giyo kafiri je giye yi to ya giya adere je to biya yi ji amfani bai na amma dai na ji to ji ya ku da yana kin gbojo dai na je ku biya ina na ku ya ya uzuri wa ya fi ona ito dai na ji yenu abu ya kulo ba na ya pada ba ji ya kulo ba kin ya zo to dai na je ku biya ina amma za ndo ga ka shi sha ci ga doro da da u sha shi en na ji pata ga ta yake ga ta yake ibu e ne kusha shaga za ndo ga mu ci ga je zo ya giya talaka na ji zai ji dena en wuna wadai ga wamma etun ga galo ba ta da abita ti ojo bogo uma lazandoro e bona wude ne go shashana e wata wa fe ku ka fondoro babu wala babu wala so kuma wacha bogo ashasha laja ram bi nasi qur'ani har so ko ji ya yahudu ji yayi ga wunda mini bojabu ina lalla na su ku tati ojo ya na la na su ku gigbe na ci tati abona mini bo jabu shasha gida bo ngai bai wai ga suratul nisa wannan ga fa zulmin من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وآذهم الربا وكنه أنه وأقلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما جمين يبين كن يهود جفيتنا انقل حرمنا عليهم طيبات يا إن جياجا للي نيو لاجا يا يا وانجي جلاجا كيهم حرام يا ohilal lahum ina ji ya ja lalliya ne na ike biyu la ja ramu ya e wani bi na kuti ci jayo wa bi sabi an sabi lillahi kafira, amma sai gaza wangi ji gani bai kwato ce mini bo jawabo wa azihimun riba a sai gishasha wa kannu wa anwa maka gagagi shashama wa aklihim amwalan nasu bil batil a sai gi dukiya za wangi ji ci gaba na so ci ga yi tsaye shi shi ka kafiri kwata zaben alima a na tana dole boje yahudu na ji hagan dai musulmi ji ne lekin do zan doro ga tumi moto wa sho wa jo shasha shasha gamala cooperative na ji ji tabbata ya musulunci na haki wore alhamdulillah fmc da ya musulunci go na je da zuci tsari musulunci wana poli dai ke da labari manyan sakafiri a tsodi ma a fiya mi labari ma ko ba tsoji e ti tsari musulunci wata ga ba ji wa mawo ina e ga mana ga wala shi musamman ke sa kafi ba na wujiriya organization ya poli ja ngoje ka wada ba go da loto wuci ga zo FMC ja ci ga amma ya annaba ni wa doro wadana yi musulmi bejin bai amma o uzire girku biya wayo a'a wuzuri otu da ba wadda pandoci ya lokaci don ya yawa lokaci da yagyo e kuyi kifeci focho yi mi de labari o ngole ina goyi musulmi je na no edda ne na jiga boka da ta cin yi wani bankin na jiran da samu bayani amma to na yaje yayi tsano ta ta yanzu majeta ice yayi kafiri ji jikabu ide tigwa ne kace ga kafiri zu patu zuma wallahi talla tallahi tigwa da wani to jayi bank inji musulmi galibu wuce lo ya gwaro kirki a e wadda ci musulmi ya ya banki wuce ka goya wannan ji fatala da ake ji fani da addadin musulmi ne le nigeria ci da wuna amma da kaunayen naja bai je waja tuna bal ziji te banki shashen na musulmi ga da shi a fiwa a da musulmi na da shi a fi wani ga layi musulunci ya tuzu ba fogukin ya leijo e wannan shi ya gya wani gya gya soja ya gizi díẹ̀ kú sọ̀kọ̀ ìzízi mo máa bí a gan yìí yẹ kàn náà mini sifa yahudu jo wa e kuma ka musa ga ugun ya yi ga da littafi sayyid bayani to ba ga a mai gaga jais bank lokaci su sanusi su kwazo ba wuge ngole kafiri da hakuta tako ni fewo min do na abu bbc bonga ina lu bayana kiya nigeria waje kimbe afa fitina sa menene Kuzuri de giya dini elu sa fitina eh sai da ya sa fitina na daga yewa jais bank wuce aje ga fitina amma ga ce ga za jayo endo na ga yin nabe sunna musulunci na da kaunawa ya adi uta o ya lami amma alami atu eto nga soko yi kur'anu mu waddu law takfuruna kama kafaru na sawa fatakunu sawa ene bane de je ira na ya jina walan zuwa anka kala yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum kaida da wani. nka mala yadda riga shafe musulunci a gabe latuwa ne amma wani ya ayo e fala da ya ayo na omiya hukunci da yi gbogbo jama'a musulmi ji hikima ji da wani mini ya ina lafsa kuca shashala je kiya haramuna har ibn taymiya man kunne ga da majmu'ul fatawun ga wa tarimul riba ashaddu min tarimul maisar haramu gbe riba npo haramu gbe giyo nye chacha nye chacha ke ga yawo ngo te ga hara eto haramu jo to tati ojo ko eto haramu gbe chacha utati chacha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labari ya za zai go chacha na gafa man galla shi hata bihi yawmal qiyamah doro ayi wa bibi fakiya mai gaci ga zandoro ne gishasha na bo isa yau malkiyamati majnuna a nuna kiyame ila zuci ya takhabbatu wace ga yi zaga zilani wadda bi hankali ne kyan da dai zai jinnu gadana ila zuwa hankali wani a ga zai gishasha na fafa kiyama yau annabi dai gagan na zo annabi fi baya bai so ce gagan الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس zai je gisha shanin anna na fakiya mai kendo na zai shaitan gada na wajiu na dasan wani ga wajiu jibo ya shaitan da gada wani a da ga yi za hankali tu garagara yin doron ke za su yi lana ga shaga zai gisha shana a na foki ya maya ya ila illallah ba ko shi dana abu ibu shashana ya gi ishe wani amma za wangi jikan jihar begwaniya gizi kan jikan ya jama'i musulmi jiri mace ta cinye da yi mai layadi ji ga sokwai yi wallahi tallahi billahi illazi walla shasha walla shasha ina kaya wani waga adire wallahi tallahi gadi gadi ya bi moto ya be mitui da lashasha ba kawai da shi wa ta degi degi wuda alkhairi ga kiyo shasha muna ran da shiga kawai bai shasha ya bai mi ba bawa dai moto bawa dai ka da a zanna yake so ya gumiya zai ji tumi shi moto ci lola yin shasha na su zila ya soko soko bayani ya karshe ga yi santu da eti da alamar shashane ya bebe yana nan yi gasan dojiye ba alamar ya shashe ba alamar ya wace doro na mawaga a gada na ji kokari wa bigan ya e muna na bigan zo bayan zamani ya e ku shashe ga biya dokun atta to zai gi shasha na shasha gaude <laughs> rumba shasha gaude e wannan zai lawa gbata tsaji kwata na ndi rumba shasha jiga wali ya kuna je ku na waje na ya revenue to mi ge to babu kwata to ce na ise biya je da bai to luje da bai ya annabi muhammadu labarin na ya sallallahu alaihi wasallam bogo galugo chatin ya wa mitetu za wangi mu ageme endo chatin ya bani gile wa mitetwa wala yajuzu taklidu nas fima huwa alayhi min ghairi basira khususan fi waqtina هذا الذي كثر في عدم المبالاة بنوعية المكاسب يجد مهنو يوشا وشكيش تياباني ايه ودقات تيابو مسلمي جغا ساجي oge wugya egwu addabe fatawa man je wato ya wani wani laye ga kawa da ba man wuce wuce na to mafi wani aga buga wude bukata a to da nga lere da mu ya da amfani bismillah iza e ga labidin ga da wuza kun aje aiki la nga wace ga da wace na zanna lowa na wace rayi gi musulmi ga wasa ji buga jama'i musulmi ji idi ta shi be nauyin riba na ji igba katun bai kwata da na mai sun da suku iba e alamar ya zikin lokaci da ya giwo lokaci da ya giwo riba da mini ka ba irijo riba maga gami ba bai zine ta ci al'umma jo talauci bai bata da daji a ci a gadi gbasha ne yanzu ma da bina ko yanzu shi riba mawai lalaka to arziki ke ga yawon riba bai ci da ya nabi guga Allah ya musulmi jo ke ji faro ba ta dede shi yi leken da ba ta da doku na ya fa'in ya ga nun sai diyo amma to zakan gizi wani ya igina e lafiyan dora ya na ga a ga appendix a lotun loyu wani ya wani ba ta iri iri ya al'amuradul mustafiya shi da talauci wani ya talauci ya wadda na talauci mana na zai go dubu dari biyu na ya fafi hanyi wani tilale ne ni a fe ba za za ndo ce a ga ya wuce ba miliyon amma ya kuwa ramu ga ke ya cin a ga ke shi te ya wani ya wazo ne ya zai fi ofis ya go miliyon guta fi nepa amma za na ji kpata ga shi te binakun biyo binakun gibe ajina amma talaucewa fito inje ndora shasha lagba zina lagba bogo azaba ije tatize gori bano ye kuma tatibo e na zai go shasha na wai gunso ko bai tuci kin na qur'anu gana azaba yin zai mai go shasha na. mini a zabu bu albarka ga wa ziki wuce wani abin da ya masiba ya dukiya ne da laye na shi shi ba ko lokaci da ya gyucin wabo waga ya gya lalliman to uziri na adiyoci ga ce kago na wallahi tallahi so sha kan wayo halal wani tasiri ne e gbawayi ya koyi kandoro gwargwado giwe ya ne fa gwargwado ya kago amma gwara mu abo ginna ginna a caga masiba ji mafe diyo ibana bina na kuza wangi shi yo kabo mu zanna shi ga yin da so caga baya ni shabe le wato na su so na gaga zando na oti bina na kuna bogo musulmi shi gwa kuza wangi shi aziki shashan na je laji laka da gobo daga na daga na dina wana daga na ilekuna ya je talaka ne sai ga yawo to ya gambe ya wuce ya ni ci da lashasha ya gambe ya wuce ya ni imigi yo ka ziki shasha nga ke da gobu albarka ne da ba e bona waje ya guru biya nga mala ya tuma alkhairi ji tuma salati tuma kante lazaya e tuma alkhairi na amma wa wa guya nin ba maka wushi moto ya ni ba ne ugwa ga albarka da wazan na ba nan galato ya guru ya ji bai waya la ila illallah nin ba je ya ci wuce addini wai ware amma wude ya ga zai wa addini na wude ya ga mai addini je mai wugwa ga wuji wa albarka fi gwayan zawon gide ku zana ewo feji ewo na albarka na ne ewo dede ewo wude e ko dede wani dole su lawulo to dede an kali tuma zikin doro na to ci gaji kpade yi e ci ga ya e wuwe kwa lallibu da wani wude wani an kali tu wale tunguru ya biyu amma na ji biyu ya kofi ya kwana mo ge ya tuye lo tun so kowa da ku kusi bai kira ce Da daga wula yan zagi ban zaji wo wai za yan zagi tikire da ila illallah dubu dari dare biyu wuce lokacin ne amma zai ji yin ji na na ji ne tilali da madabe ya ji kusi bai kira ce ne. gogo ewu didi ewu shasha albarka jalo wato da feji wala za ba wa je guru biya kiyama isabita obo kiyama isabita tiobu zai mai gisha so ko no nubu za wangi ma no nubu za ku ke da kauna bangi ku yi darura wa no musamman zai zila bata bona ibuna zai gusha shanar yi za wangi sawai ku kankan doro bugo jamashi na gai gwargwado mini ya katun yayi na bu na dai iya titacin shi tarbiya ganibe ya gi musulmi shi kida al'amarin shasha alkhairi da ba alkhairi da ba littafi sama ji pata a shasha laje kiyan haja haramu ibana dukiya shasha wani la'in da gabai don ya gbaza wai lato sai dai maza gbaza wangi ba taimako yadda zanga da za wangi shi ba ugo littafi a taura injila kpata kin da qur'anu lauja haramu na ga wai haramu da littafin na jibo su ko tsayi gani bai arzikin shashe kun doro musamman hadisi dina na sallallahu alaihi wasallam ga la'ana Allah wa akila riba wa mokilahu wa shahidai wa katibahu ita hadisin nan banda cewa na biga ladirhamin ladirhamu riba a shaddu inda Allah ta'ala min 36 na zaniya filkatiya dirhamin nina gwaitin riba wana annabi ga ba to shi ga, kuma biye ga e cine za da'ar zuruji beni na e cina gawa ne da ya car zuruji beni to dinari ko naira ni na tutati arziki zai tiri ba wani atsari biye ga bando cewa na biga riba tis'atu wa tis'una baba ha ka an yatiya rajulu bi ummihi ma'azallah gari ba da ya kunnin ni shi tsudin ni amma nan ya zuma na na dai sauki gana ga ya iza ba youtube nan nola ya ga lamara biye da wani ko annabi ga to azike riba na dai sauki na gana da wani a ga yi za su ba nan wale ya watu da da alwa gumi amma ga ya na dai sauki gami ne ya kuwa kuna riba dai na bu jama'a musulmi idi sin itu imi san yegi jitu kede ekori ba dina zando ci laga ya e koya da yi nana ya e kwa ya yahudu ga layan na jibi ya yi wani jiji ba musulunci jimini gyara ikone e ga gajin waje taimako ya ziki iti da shari'a musulunci wani iwa ya kwanne za iwa ya kwanne za dole ina bai da littafi ya yahudu jonan to ya mishan al'adul qadim kiya to bi shanje ya al'adu kadimo hall testament ko ga idza aqradat malan idza aqradta malan li ahad min abna'i sha'bi fala takif minhu mawqif ad-da'in la tatlub minhu ribhan li malik kan doro no ga za mawana min zai tiya kabilan bona to gaji kini kini gibaya ad-da'inu zai mazawona har mai jawa gamba la tatlu minu ribhan li malik ga waye wayele ya kiyo li malika ya ziki na wa maza na ma littafin old testament zai je wuwa nishanji babu ya gani na biyu ni ya wudu shi wasu ke da na biyu <laughs> la ila illallah ne wugwa ga kendo musulmi sashi cha adini ya na gato wato sha dini yau to jamajin na gari gurgudu bayani ya gama laman shigan su kuji shara ji rajiya ya wuri jan ga wa'azi imo riba wa wakannuhu anu e gwari ba a maka gurgudu ne gani toci albarkudu da iga cimci na saku fagin mai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu